kamar ko ina a fadin duniya janguriyar Nijar ba ta bari aka barta a baya ba a yau 21 ga watan Fabrairu domin tunawa da ma waya kai da faɗakar da al'ummar wannan ƙasar wajen sanin muhimmancin halishan uwa. Mala Amadu Kane shine shugaban barikin koyar da halishan uwa a gundumar birnin Kwanni. Lalle wannan rana an keɓe ta domin kila ne ga al'umma su gane da cewar shi wannan harshe na uwa yana da amfani da yawa maimakon duk ilimin da ake nema a ce a ƙarfafa koya shi cikin harshen turawa da suke mallaka to harshen uwa ma akwai wurin shi saboda yana gwada sosai ya gwada mutane hanyoyin da sauki wajen koyo saboda misali in ka ɗauka idan kana koya yaro cikin harshen uwa kenan wannan haruffan da yake koyon su da ya kai ga turancin sai ga abin ya zo mai da sauƙi. kenan duka wannan sauki ne da can da farko ba a gane ba saboda in ka tuna nan eh, a Nijar tun a 1980 akwai wasu makarantu da aka buɗa wanda aka ce na gwadi wanda ake cewa Ecole Experimental to ka gani aka yi shekaru da yawa ana farawa da halashen na gida kamun eh, a je kamar makarantu shekara ta uku kana ake koma ga karatu to cikin wannan lokacin yaro ana mai cikin harshen nashi yana saukin ganewa hukumomin jamhuriyar Nijar na ci gaba da mayar da hankali a 'yan shekarun baya-bayan nan domin ganin cewa ɗalibai sun amfana da ma yin karatu ta hanyar halshen uwa domin kawo musu sauƙi wajen yin karatun boko tare da korar jahilci da samun ilimin dogaro da rayuwa waɗansu daga cikin masu yin karatu da koyarwa da halshen uwa su ma da sani na marai sun nuna muna muhimmancin koyon karatu a cikin halshen uwa bakin gwalgwado dai gaskiya dangane da karatu wanga wanda ake yi kwarai ko yana da muhimmanci tun da ana samun ci gaba duniya ta ci gaba dole sai da karatu sai kaya karatu yanzu in baka karatu an barka kenan dole ne ka tashi kuma shi wanga karatu babu yaro babu babba ba wai girman mutum kai kawo girman kai ya ce a'a shi ya girma ba zuwa karatu ko ko ba wani abin ga a'a ba haka nan bane na isu mamman mai leda karatu ya kirjahilci dan ni kanka yana na yi shi kenan na kowa jin daɗin shi kuma ina fata ina jin ra'ayin kowa shi shi saboda akwai ci gaba dan in kana yin shi inda baka iya rubuta to wallahi insha Allah dai kana shi zaka iya rubuta duk irin wani ko wani kasuwancin ka ko wani lisahin ka ba sai ka ka tambayi wani ba yaƙi jahilci shi na da amfani kwarai dan mu mun yi shi mun san amfanin shi a birane da karkara a jamhuriyar Nijar hukumomin kasar ne tare da kungiyoyin masu zaman kanunsu da masu hannu da shuni da ke dafawa kasar ke ci gaba da bada nasu kokari da tallafi domin ganin dattijawa tsofaffi da matasa da yara dukkan su maza da mata sun yi karatu a cikin halussan kowa na ƙasar domin yaƙar jahilci da samun ilimi domin a dama da su a cikin harkokin yau da kullun na wannan duniya da ake wa kirarin tana a tafin hannu bisa la'akari da ilimin intanet ko yanar gizo da ke baiwa jama'ar duniyar damar sanin halin da take ciki a 'yan ƙananan lokuta haruna mamman ba gwani birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar